Assalamu alaikum warahmatullahi yan uwa barka da zuwa Usman Fasaha TV. Yau insha Allah za mu muku bidiyo mai matukar kayatarwa, mana za mu unboxing, za mu ma'ana bude wani abu wanda yake mai matukar tsada kuma ɗan mai tsitsi. Ma'ana ba wani abu bane illa Apple Watch. Bidiyon da za ku kalla yau ta fi kowace bidiyo tsada a channel ɗin nan domin mun kashe kuɗi mai tarin yawa wajen yi muku ita ta wajen siyo wannan agogo kawai don mu nuna muku a wannan channel mai albarka kuma ina fatan hakan zai burge ku ba tare da bata lokaci ba bari mu je mu buɗe mu ga me yake kunshi a ciki so nan gashi misali ina riga na yanka abin nan din zan fitar da wannan takardar gefe so nan da yadda kuke gani anan kun gani ga wata takarda nan na ɗauko wannan takarda tana kunshe da abin nan rings ma'ana abin da za ka sa ka makala agogon a ciki kun gan shi na wani kwali ne daban nan kuma wannan kwalin da kuke gani shi kuma a ciki agogon yake da kebul ma'ana cajin da ake caja shi kun ga yadda bayanansu suke a ciki kun gani ga shi nan yadda yake so bari mu buɗe mu ga me yake cikin wannan kun ga anan anan kun ga gashi nan kebul ce wadda da ita ake caja agogon nan nan kuma ta nan ga agogon kun gan shi kun ga yadda agogon yake wannan agogon shine a kudin najeriya idan kuka kawo online shafuka na sai da agogo misali na sai da kayayyaki na electronics a internet kamar su jumia da sauransu za ku ga a nan za ku ga ana sai da wannan agogon fiye da naira dubu ɗari biyu kuma ku hau ku yi satin za ku gani gashi nan kun gan shi nan so bari mu ajiye agogon shi ma a ƙasa ga kebul ɗinsa so kuma bari mu zo nan mu ga nan kun ga ga wata takarda nan ita ma da hoton sarƙar ko in ce abin da za ka makala ka makala agogon a ciki so nan gashi nan kuna gani muna ƙoƙarin buɗe nan kun gani kuna gani a nan kun ga abin da yake cikin wannan takardar kun gani da 'yan wasu bayanai a ciki to nan ita ce sarƙar tasa bari mu ciro kuna gani kun ganta nan ga ta nan nan ma wannan estara ce kuna gani za ku gani estara irin su ɗaya da wannan estara ko kuma misali idan mutum hannunsa ba shi da tsayi sosai zai iya ɗauko wannan ya amfani da ita kuna gani wannan misali maimakon wannan duk amfaninsu ɗaya tunda kun san akwai mutum mai dogon hannu sosai akwai wanda yake da gajeren hannu don hannunka yana da kauri sosai to sai ka yi amfani da wadda tafi tsayi idan kuma ba shi da tsayi sosai sai ka amfani da wannan su kun gani Su don haka bari mu ɗau wannan ɗin tunda ba abin nan ba ne bari in gefe da wannan ɗin so kun ga nan ga abin nan ɗinsa so nan kuma bari mu buɗe agogon ku gani yauwa nan kun ga agogon gashi nan yadda yake so bari mu kokarin saka mar abin nan sarka kun gani mun sa ta nan sai ta nan ita ma kun ga yadda ake makala shi kun gani so yanzu kun ga mun makala shi kuna gani so sai mutum yadda zai sa shi kawai sai ya haka idan ya haka zai saita amma dai nan zai fi kyau mutum ya haka mutum zai cire ne na sa sarƙar sama a ƙasa mutum zai cire ya saita shi kuna gani ina ƙoƙarin cirewa yauwa kuna gani gashi nan ina ƙoƙarin saka shi yadda yake daidai yanzu da na sa da yake na sa daidai tsaya ku gani yadda ake ɗaura wannan agogo kun ga idan mutum ya ɗaura shi kamar haka kawai zai saita gurin bulan ne ya ɗan bari ƙarfin ya shiga ciki kuna gani kamar haka kun ga haka kun ga ƙarfin ya shiga sai kawai mutum ya zira ta nan su yanzu mun ɗora agogo ya zauna a hannun kun gan shi nan sai mutum ya cire password kun gan shi yadda yake so anan nan za mu muku abin nan za mu nuna muku abubuwan da ya kunsa amma kafin nan bari mu nuna muku yadda ake caja shi shi wannan kebul ɗin da kuke gani gashi nan mutum zai iya soka a kan caja kowace iri idan ya soka a caja kowace iri sai kuma wannan ɗin misali ga kan cajan nan kuna gani shi wannan ba makala shi ake a cewa da guri ba kawai nan za ka makala kun gani nan ya makale kamar mayan karfi to shikenan kana jona wannan kan a jikin caji shikenan zai dinga caji shikenan so wannan kenan so yanzu a takaice za mu kokari mu faɗa muku abubuwan da agogon nan ya kunsa ga baki ɗaya so na farko dai a cikin wannan agogo idan kai suwa ma'ana ka sa hannunka kamar za sama yana da internet connecting ma'ana shi ma kansa agogon zai za iya samun cellular data cellular ma'ana ka samun layin kamar nashi a ciki ka dinga waya da shi da komai da komai yana da wifi yana da internet service wanda 4G ne ma karfin service din internet dinsa yana da karfi sosai sannan kuma misali za iya connecting da iphone ɗinka ta nan gurin kai abin nan ga kuma percentage na sa ana charger shi sa yanzu 52 ga shi nan ga gurin fitila har fitila ce da shi idan ka kunna fitilarsa kama haka za ku ga ta haske sosai za ta baka haske kun ga yadda yanayin fitilarsa take za ku ga ya haske sosai shine yadda fitilarsa take so ga shi nan dai kuma za ka iya abin nan din ma connecting da abu kuma za ka iya kuma wannan agogon da kuke gani yana da memory a cikinsa memorinsa 32 gigabyte ma'ana mb dubu talatin memorin kansa saboda a cikinsa wannan wannan wannan agogon za ka iya sa waka da abubuwa da dama da hotuna da sauransu kuma wannan agogon za ka iya yin browsing da shi kawo intanet kai abubuwa da dama da shi duk za ka iya yi da wannan agogon abubuwan da yake cikinsa suna da yawa so sannan kuma misali za ka iya saita timer ma'ana ka sa ya dinga kaɗa ma lokaci in za ka yi wani aiki ka ce za ka yi aiki a minti ɗaya ko minti uku ka saita da minti ɗayan ta yi misali yanzu kana sa minti ɗaya ka gani yana irga ma sakan sittin sakan sittin na yi zai ma ƙara sannan yana da stopwatch wanda mutum zai lissafa abin da mutum ya yi sannan yana tracking idan ka sa shi a hannunka ka kwanta bacci zai faɗa ma adadin mm, ƙarfi na awa nawa kai kana bacci misali awa kaza kai kana bacci duk zai faɗa ma a cikin duk wannan abubuwan so idan muka dawo daga farko kun ga anan ga wani activity nan activity dinnan shine yana nufin ta wannan agogo yana so bari in yo kasa ku gani wannan abin da yake jajajaja yana nufin calories ma'ana kitse na jikinka wannan kuma me wannan kala wannan na biyun kun ga ga exercise nan ga standby wannan standard by ma'ana yana nufin duk bayan awa daya za ka miƙe a tsaye kun yanzu wannan watch da muka sa ne kai timer da muka sa na minti ɗaya ne kun ga lokacin minti ɗaya yayi yana ta ƙara kun gani ya nuna mana lokaci yayi idan mutum zai wani abu kenan so bari tsaye da shi wannan na farkon nan kun ga an sa stand ma'ana yana nufin duk bayan awa ɗaya za ka miƙe a sa misali a ce aikinka na zama ne ko tafin kake ko ma'aikaci ne wanda kawai baka da aiki sai zama to duk bayan awa ɗaya zai umarce ka ka tashi kamar motsa jikinka na minti ɗaya sai ka koma ka zauna wannan kuma exercise ne kun gani exercise ɗin nan gashi na minti talatin yanzu kaga a yau na yi na minti ashirin da biyar sura minti biyar ko da daddare ne ko da yaushe ne a yau zan ƙarasa na minti biyar ɗina nan kuma move ma'ana kitse da ya fice daga jikinka shi ma zai nuna ma sanadiyar ka motsa jikinka kitse misali 273 na ƙonar a jikina wanda jikina baya bukata so wannan activity kenan idan muka kuma dawowa muka yi ƙasa ga alam nan yana da alam wanda very accurate alam ɗin yadda yake aiki shine nan da nan da lokaci ya yi zai taba breathing a hannunka kuma yana ƙara har sai ka farka sannan yana da app store ɗinsa ta wannan agogon mutum zai iya downloading ɗin abubuwa da sauransu a cikinsa ma'ana zai iya ɗauko application mutum zai iya ɗauko application da yake so ya dinga amfani da shi so abubuwan da yake ciki suna da yawa a wannan agogo kamar yadda kuke gani zai iya ma abubuwan da kake baka taɓa zato ma ba misali musamman a ce kana da iphone tare da kai kuma wannan agogon ko baka da iphone shi kaɗai ma za ka iya amfani da shi wajen yin abubuwa da dama amma zai fi kyau dai a ci kana da iphone yauwa domin zai taimaka ma sosai idan kana da iphone wajen yin abubuwanka so bari mu ci gaba mu nuna muku wasu abubuwan da ya ƙunsa, wannan agogon yanzu misali agogon nan kawai za ka iya min magana ka ci kana samu misali bbc hausa misali ka ce ka tambaye shi wani website da kake so ka je misali yanzu misali a ce bbc hausa nake so misali ina so in kamo bbc hausa to wannan agogon da na dan matsa nan gurin na dan danna shi zan ce bbc hausa kuma zai yi. bbc hausa ok here's bbc hausa bbc I found this on the web. Kun ga BBC Hausa? Wannan ƙaramin agogo da kuke gani. Har browsing za ka dinga yi, nan kun ga ya kamu BOA Hausa. har BOA Hausa misali duk inda kake so kun gani nan shafin BOA Hausa ne kun gani .com kun ga labarai za ka iya sanin abin da yake faruwa ta wannan agogon kai tsaye ba ma sai da waya ba kuma za ka iya sauraron abubuwa a cikinsa sannan misali za ka iya tambayar su abubuwa da suka shige ma du kai tsaye ba baka amsa what is the time now Misali, It's 1:27 p.m. zai faɗa ma lokaci. Do you have a chance of rain? Misali za ka tambaye shi yanayin waiza da sauransu duk zai faɗa ma wannan abu. I don't know where you are. Gani? Misali, sannan abu na gaba shine application za ka iya downloading din application din duk da kake so. da wannan agogon kun gani ga su nan app store za ka iya downloading a application sannan kuma za ka iya sayayya ma online da shi sai abu na gaba shine yana da audio books ma'ana gurin karatu littafi ne zai dinga karanta ma za ka dinga saurara maimakon ka dinga karanta sai wannan breeze exercise nan da kuke gani shine wani guri ne mai matukar amfani mutum zai iya yin numfashi zai traina mutum ya yi numfashi da kuke gani kun gani kuma idan mutum bai yi numfashin yadda ake so ba zai faɗa ma kuma zai kiyarda da numfashin kun ga yanzu wannan adadin sakunkuna yana nufin ka zuƙi numfashin kuma sannan ka fitar da shi yawa sannan ga calculator yana da calculator za ka iya lissafin duk da kake so kai tsaye ma normal sannan yana da kalanda zai faɗa ma kwanan wata da sauransu zai iya sarrafa ka ta misali iphone ɗinka za ka iya sarrafa ka ta iphone da shi sannan zai gwada zuciyarka halin da zuciyarka take ciki duk zai faɗa ma kai tsaye da bp ɗinka sai home da wannan agogon za ka iya sarrafa gidanka misali idan kana da tv da sauran abubuwa ka kunna su ko ka kashe sannan idan sakon message ya shigo kai tsaye daga cikin wayarka musamman iphone kai tsaye zai shigo cikin wayarka zan shigo cikin agogon shi ma yawwa kamar mu musulmai har da lokacin sallah zai faɗa ma idan ya yi da sauransu sannan babban abu shine idan kana guri mai hayaniya sosai inda zai iya illata kunnanka wannan abubuwan zai bayyana ma salamu alaikum misali za ku ga loud ya yi canja kala ya yi kala ya canja kala kun ga ta koma yalwa ta yi to ma'ana samun din ya yi karfi da yawa zai iya illata kunnanka abin da yake nufi sannan za ka iya kira da shi kai tsaye ka kira duk wanda kake so a cikin kwantek ɗinka da wannan abubuwan za ka iya biyu ɗin hotuna ma'ana ka ga hotuna a cikin wayarka za ka iya saurara podcast ma'ana wani shirye-shirye ko labarai sannan za ka iya setting remainder set a remainder zai iya saita ma set the alarm for when tuni da sauransu gashi nan dai abubuwan suna da yawa sai kuma idan aka zo ɓangaren wasa jini rana training kenan amma kafin nan ga wani guri nan da nake so nuna muku ga gurin setting nan mutum zai shiga gurin setting ya saita duk abin da yake so kun gani sannan kuma mutum zai iya abin nan gashi nan mutum zai iya shiga gurin mimo ma'ana kai magana da turanci ya maimma da shi rubutu duk mutum zai iya yi sai kuma misali ga wai zanen zai faɗa ma yanayin halin da take ciki sai kuma abin nan training gashi nan wanda shine main purposes kun gani zai irga ma uku yana irga ma uku zai fara ma za ka fara training in ba ka yin motsin ko gudun training ɗin zai tsaya ga agogonan na duniya zai faɗa ma dubai ƙarfe kaza ne cana ƙarfe kaza da sauran duk ƙasashen duniya sannan kuma babban amfani wannan agogo shine da zarar wani matsala ya same ka ko ka faɗi kana faɗuwa kai tsaye zai tafi ya kira 'yan uwanka da sauransu musamman kana neman taimako na gaggawa sannan wannan agogon haskensa baya ɗaukewa ko kaɗan inda yana hannunka zai tsaya ko da yaushe kana kallon sa ka san karfi kaza yanzu kuma za ka sani so wannan agogo dai yana da matukar amfani sosai mutum ya siya musamman wajen kula da lafiya domin zai taimaka ma sosai in dai zaka dinga motsa jiki kamar yadda agogon nan ya tsara ma to lallai zaka kasance ko da yaushe cikin lafiya da kwanciyar hankali da jin daɗi so ina fata wannan bidiyo ta ƙayatar da ku ka kumanta da sharing da lakin ɗin bidiyon nan so na gode naku usman fasaha ka kumanta da yi mana subscribe idan wannan ne zuwanka na farko can